wanda ya daidai da sha hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin Aswarimul Battar fi tasabbi saharatul ashrar na Ash-Shaykh Al-Allama Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah muna karkashin ainihin babin da ya kira al-farqu bayna sihri ah, wal karamati wal mu'jizati bayani dangane da bambance-bambancen da ke tsakanin tsafi da karama da kuma ainihin mu'jiza ta annabawa mun karanta wannan fasli baki ɗayan shi mun ji abin da yake ciki sa'annan mun kawo takaitattun sharhohi daga zantuttukan da ainihin malamai suka faɗi ganin muhimmancin wannan fasli ya sa za mu ɗauko shi sa'annan sai mu ci gaba da karatun littafin don haka malam ya ce ƙalal maziriyu al'imam al-maziri ya ce wal farqu bayna sihiri wal mu'jizati wal karama bambancin da ke tsakanin tsafi da mu'jiza da karama shine anna nasihira shi dai sihiri ya kunu bi mu'anatin bi mu'anati aqwalin wa af'alin yana afkuwa ne ta hanyar taimakawa ta wasu zantuttuka da wasu ayyuka sai an samu wasu zantuka na surkulle wasu addu'o'i marasa ma'ana wasu maganganu na bauta aljanu da kuma wasu ayyuka waɗanda shi ne yin sihirin zai yi hatta ya tumma lissahiri ma yuridu sa'an nan abin da shi ne yin sihirin abin da yake nufi ya tabbata sai ya tabbata ma'ana mai sihiri matuƙar bai samu taimakawar wasu zantuttuka da wasu ayyuka ba babu yadda za a yi sihirin shi ya tabbata wal karamatu ita kuwa karama la tahtaju ila zalika ba ta da bukata zuwa ga haka ɗin dingurungun karama ita ba ta bukatar zuwa ga sai ka yi wasu addu'o'i sai ka wasu zantutuka ko sai ka aikata wasu ainihin ayyuka bal taqa'u ghaliban ittifaqan yace galibin ta tana afkuwa ne kadai ba tare da ainihin wato an shirya mata ba sai dai ta afku qatam shi ma wanda za ta faru gare shi bai san za ta afku ba amma al mu'jizatu amma ita kuwa mu'ujiza. fatamtazu anil karamati bitahaddi tana bambantuwa ne daga karama ta hanyar kure a nemi kure annabi kaza sai ya ainihin kawo ta to sai a kira wannan mu'jiza shi kuwa waliyin matsala ce za ta faru kaɗai bai sani ba shi ma sai ga Allah ya rufe asiri wannan bukata ta biya ko wannan al'amari ya faru sabanin yadda aka saba gani tare da mutane shi ne malam yake kaje ka duba littafin ainihin fatul bari mujalladi da goma shafi na ɗari biyu da ashirin da uku wannan ainihin maganar da alhafiz ya ma'ana alhafiz ya ɗauko ta daga cikin daga cikin maganganun al-imam maziri kenan shi kuma wahid bali ya ainihin wato tabbatar mana da ita a wannan littafi قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر الله مدوكتين سركي جافر تامش يتي ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السهر لا يظهر إلا من فاسق إمام الحرمين ابن الجويني ya ɗauko ijma'i cewa malaman musulunci sun haɗu a kan cewa sihiri baya bayyana sai a hannun wanda yake fasiki mutumin kirki ko da zai ainihin ce bari a ainihin sai ga abin ya ƙiwa amma da zarar fasiki ya gwada sai ga ainihin abin ya ci wa annal karamata ita kuma karama la tazharu illa la ala fasikin ba ta bayyana ainihin a hannun fasiki duk mutumin da aka ganshi yana yin wasu abubuwa da ke birge mutane saɓanin ɗabi'ar mutane kuma aka ga wannan mutum baya bin Allah to sai a kira wannan abu ihana ba za a kira shi karama ba Allah ya kiyaye wa qala al-hafiz aidan har wa yau al-hafiz yace wa yanbaghi an yu'tabara bi hali man yaqa'u al-khariq minhu ya kamata a lura da halin wanda sabanin dabi'a ke faruwa tare da shi a ga mutum yana wasu abubuwa sabanin dabi'a to ya kamata jama'a su dube shi da kyau fa in kana mutamassikan bi shari'a in wannan mutum ya kasance mai riko ne da shari'ar musulunci mujtaniban lil mubiqat kuma yana nisantar munanan ayyuka manya-manyan kaba'irai allazi fallazi yazharu ala yadihi min al khawariq karama sai ake to duk al'amuran da aka ga suna bayyana a hannun shi to sunan su karama wa illa in kuwa ba haka ba fa huwa sihirin duk abubuwan da ke faruwa a hannun shi sai a wannan sihiri ne annahu yansha'u an ahadi anwa'ihi domin shi wannan irin ainihin abu da zai iya faruwa ta hanyar shi ma'ana wannan al'amari da za a ga ya faru saɓanin ɗabi'a zai iya faruwa daga ɗaya daga cikin nau'uka na sihiri kamar mai sai malam yace ka i'anatu shayatin kamar taimakawa shaytanu matukar shaytanu na taimaka maka ko da kai ba matsafi ne to ka zama matsafi saboda ba zai yi su taimaka ba sai ga mutumin da suka san matsafi ne ko kuma matsayin shi ɗaya da matsafi don haka duk abin da ka ga kane kana burge mutane sa'annan kai kuma mai faɗawa saɓon Allah ne baka damu da shari'a ba to wannan ainihin ko da kai kaga baka yin wani abu na tsafi ka tabbatar cewa ai haka na faruwa ta ɗaya daga cikin hanyoyin matsafa shine taimakawa da shaidanu za su intaha bayanin ya ƙare wannan ma yace ka dai sake duba fatihul bari mujalladu na goma shafi na ɗari biyu da ainihin ashirin da uku Allah madaukakin sarki ya kiyaye tanbihun malam wahidu bala yace ga faɗakarwa ربما لا يكون الرجل ساحرا ولا يعرف من عن السحر شيئا ta iya متين mutum ya zama ma ba matsafi ba ne kuma bai san komai game da tsafi ba thumma innahu ghairu mutamassikin bi shari'a sannan kuma ya zama baya riko da shari'ar musulunci bal rubbama yakunu murtakiban ka duba yadda nake karanta wannan kalmar zaka ga muna karatu ina karanta ta da rubama wani lokacin karanta ta da rubbama fuskoki ne na larabci kamar kalmar ainihin alkabidu alkabidu ka iya karanta ta da ba'un kai mata kasara ka ce alkabidu hanta in ka zo ka iya ɗaure ta ka ce kabidu kabidu ka ɗaure ta duka larabawa na faɗi to haka wannan kalmar ka iya cewa rubbama ka iya cewa rubama rubbama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimina akwai qira'ar da ta tabbatar da haka akwai kuma rubbama mukhaffafa dan haka haka ainihin abin yake shi yasa ka ji ta farko na karanta ta mukhaffafan biha rubama wannan kuma sai na sanya tashdidin da shi ma gashi ya bayyana shi karara yace bal wa rubbama yakunu murtakiban li ba'd al-mubiqat ta iya ruwa ma shi wannan mutum ya zama yana aikata wasu manyan saɓannin Allah wa ma'azalika ta tazharu ala yadihi ba'd al tare da haka kuma sai a ga wasu al'amura saɓanin ɗabi'ar mutane na bayyana a hannun shi wa kad yakunu min ahli bid'a ta iya ruwa ma ya zama daga cikin yan bid'a aw min ubadul qubur ko kuma daga cikin masu bautan kaburbuka sai maka dige dige guda uku wato au au au ko kuma dan bid'a ko dan shi'a ko dan kaza gashi nan sai kai ta misali ya maka kai falqaulu fi hadha annahu i'anatun min ash-shayatin to magana da za a faɗi akan wannan kadai sai a ce ai taimakawar shaytanu ce hatta tubayyana lin-nasi tariqatahu al-mubtada'a waɗannan shaytanu suna taimaka mishi ne yadda za su kawata wa mutane tariqar wannan mutum wannan ɗariƙa tashi wadda take bid'a ce fa yattabi'u hannasu sai mutane su rudu sai su bi ainihin wannan ɗariƙar tashi wa yatrukuna sunnata sai su bar sunna wa hadha kathirun ma'rufun wannan yana da yawa kuma sananne ne خاصة إذا كان رئيسا لطريقة من الطرق الصوفية المبتدعة مسمى ما إن ينشي ونمتن شوغباني daga cikin shugabannin wasu daga cikin طريق sufaye na bid'a sai ga shekalun suna taimaka mishi yanzu wani kasaitaccen shugaban wani bangare na ɗariƙar ƙasashen nan namu da rana tsaka da la'asar kenan ana cikin yin tamsiri a ainihin masallacin gidan shi kawai sai ga gogan naka ya fito daga cikin daki da gurasa a hannu yana ci to duk sai hankalin masu ganin tafsiri da sauraron tafsiri hankalin su sai ya tashi sai hankalin su ya kau daga kan mai tafsiri sai suka koma kan shehi gashi da la'asariya da azumi ya fito da gurasa a hannu yana ci to tunda abin duk kasuwanci ne shikenan shi ne tafsiri sai ya tsaye da tafsirin shi sai ya ce to kar jama'a su yi mamaki shehi ya je ya sha ruwa a madina ne ya dawo a madina ko yanzu kun san an sha ruwa aka ce wa hmm. ya diban fari ke mun da kike nan da ke ko kuma shi wannan shehu ya saboda kaunar manzon Allah baya zuwa sallar juma'a shi ne tamfirin ya faɗi ya ce shehu gashi nan saboda kaunar manzon Allah da yake shi baya zuwa sallar juma'a sai aka yi shiru aka ce kun san dalili aka ce saboda yan almajiran nan da ke taruwa kofar masallaci ranar juma'a suna waƙe suna manzan Allah dan amina to ya saboda kaunar manzan Allah da yaji an ce manzan Allah kawai sai shauki ya kama shi sai haurawa sai hauma kirkita sai faɗi sai suma to saboda haka sai shehi ya daina zuwa juma'a har ya mutu shehi ya zama arni Allah kiyaye to saboda tsananin kaunar manzan Allah ne bai zuwa sallar juma'a haka har alfahari ake da waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye jama'a wannan kun ji battar kenan to yin ba a manta ba jama'a jiya da muka ƙara karatun wannan fasuli ne mana ishara zuwa ga wasu tafai da za su haskaka mana akan wannan matsala amma saboda an dan samu tangarɗar kasar daga ƙarshe bai ɗauka sosai ba shine zan dan maimaita mana sunayen littattafan nan dama su ne kaɗai da samu shiga ba sai samu shiga wato za ka ji ne ya bai bayyana ba ne ƙarar a kasar ɗin za ka je amma sai ka ji sama sama waɗannan littafai muka ce ya kamata ka je ka ainihin same su ka duba su za su taimake ka don ka fahimci bambancin da ke tsakanin mu'jiza da karama da kuma ainihin al'amuran da suka shafi tsafe-tsafe sihirce sihirce bokanci duba da bugun ƙasa da makamantan haka muka ce ka samu littafin kitabul bayani عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات na alƙadu abubakar muhammadu dan tayyibu dan baƙilani wani babban malami ne ainihin daga cikin almajiran mai risala to wannan ainihin malami shi ne rubuta wannan littafi littafin da ke bayani a kan bambance bambancen da ke tsakanin mu'jizozin annabawa da karamomin waliyai da dabarun yan damfara da bokancin bokaye da tsafin masu tsafi da kuma waɗanda suke rufa idan shiga wuta duk akan haka ya tona asirin su wannan littafi ya kamata ka samu wannan littafi insha'Allah Allah sannan muka ce ka samu littafin ainihin sharhu itiqadi ahli sunnati wal jama'a a cikin ainihin wato mujalladi na biyar ɗin shi juz'i na tara wanda yake da laƙabi karamatu auliya illahi wa izhari ayati asfiyaihi min as-sahabati wat-tabi'ina wal-khalifin lahum wa man ba'dahum min al-muta'akhirin radiyallahu anhum ajma'in wato littafin da ke bayanin karamomin waliyan Allah da kuma bayyana ayoyin zababbu a wurin Allah daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka maye musu da waɗanda suka biyo bayansu daga cikin malaman baya baya din nan Allah ya yarda da su baki ɗaya wallafar shehun malami limamin musulunci babban mahaddacin sunna baban qasimu hibatullahi dan Hassan dan Mansur at-Tabari al-Lalaka'i sai kaje ji an ce ka je ka duba aqidar Lalaka'i kama aqidar Tahawi to littafi ne shi mujalladi ainihin biyar ne juz'i tara to a cikin mujalladi ne biyar din a cikin juz'i na tara sa'annan muka ce har wa yau dai ka je ka samu ainihin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها نا ابن تيمية لتافي نيك أرمي منذ دشي مكانونا شي ينا كما تتم مجموع الفتاوى الكبرى تشيخ الإسلام Ibn تيمية wannan littafin ibn taymiya ya rubuta shi akan mu'jiza da karamomi da nau'ukan irin waɗannan al'amura da suke faruwa da irin fa'idojinsu da kuma irin cututtukan da ainihin suke biyo baya sakamakon damfarar na damfara sa'annan muka ce kitabun nubuwat na dai shi ibnu taymiya din kitabun nubuwat yana magana akan annabta ne yaya ake a gane annabtar annabawa a iya bambance ta daga ƙaryar masu ƙarya sannan da kitabus safadiyya wannan littafi ne da ke bayani dangane da girkawa da suka yi musun cewa babu annabta a duniya suka ce annabta ƙarya ce ba wani abu bane kaɗai ƙarfin hali ne duk wanda ya iya ƙarfin hali da ƙenene ya shafa wa idan shi toka ya murfifi to wannan mutum shi kenan zai iya ainihin aikin annabta wannan littafin ibn taymiya ya rubuta shi to sa'an nan kuma sai ainihin muka ce ka samu littafin alfurqanu baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitani muka ce wannan littafi ibnu taymiya ya rubuta shi ne yayin da ya ga yan damfara sun yawa a zamanin shi suna da awar walittaka walittakar ƙarya su ce su waliyai ne suna shiga cikin wuta ana ainihin ba su kuɗi suna yanka wuka a cikin su da sauransu aka ce har ibnu taymiya ya ainihin tona asirin su yace duk waɗannan da ke ainihin shiga wuta ɗin nan a samu gishiri a zuba a cikin ruwa su zo gaban shi su yi wanka su zo su shiga wutar in wutar bata ci su ba abubuwa ne na tsafe tsafe suke sa da wasu garin magani da wasu kitsan wasu dabbobi shikenan kai ma da ka shafa jikin ka shikenan ka shiga wuta wuta ba za ta ci ka ba ba wata karama bace ko ko dan iska in ya sha giya in ya sa ba za ta kama shi ashe ba karama bace kawai kitsan wani abu ne za a je a samu da wasu garin magani za a je a dandaka haka da wasu abubuwa da ake haƙowa ƙasa don aka dandaka aka haɗa aka ta shafa a jikinka kai ɗin nan yanzu dan iska ne kai ko mutumin kirki kana shiga wuta kai ma ba za ta ci ka ba sai ibnu taymiya ya ce to a zo a zuba gishiri a ruwa su yi wanka su wanke wannan sinadaran su zo su shiga wutar aka zo da su kamar gaske kamar gaske ana cewa yau za a kura ibnu taymiya yau za a kura ibnu taymiya ina da suka yi wankan nan gadan gadan suka ga wuta sai suka ki shiga shikenan asirin su ya tomi Allah kiyaye to sa'an nan muka ce kuma akwai wani babban malami ba magarbe ne ya rubuta littafi manshurul hadiyya fi kashfi hali man al ilma wal wilaya shekul islam abdulkarim alfakun wannan littafi yana kawo makaryata ne masu da'awar malanta da da'awar walittaka ta karya da wasu motsatsu da makamantansu sai kawai ka mahaukaci sai ka mutane sun je sun same shi sun ce ai yana da tabarruki wani tabarruki ke ga mahaukaci mahaukaci ne ba a sallah ba a azumi komai sai ga an je ana neman ainihin ya bada kaza ya bada kaza wannan zai kai matar shi ta kwana wurin wannan mahaukaci wannan zai kai kaza wai wannan mahaukaci kasan tabarrukin da Allah ya mishi tabarrukin kenan ya haukace Allah ya shirya da mu sannan ka duba majmu'u fatawa wa rasail na fadilatu Sheikh Muhammad Salih ibn al-Uthaymeen a cikin mujalladi na biyu yayi bayanai dangane da waɗannan abubuwan a takaice ya jama'ar musulmi waɗannan su ne kaɗan daga littafan da in Allah ya so in ka je ka karanta za su gamsar da kai game da bayanai dangane da bambance waɗannan abubuwa saboda matsala ta yi matsala a ƙasashenmu mutane suna neman ainihin wato cin banza kullum karama mutane suke nema ba sa neman istiqama shi kuwa Allah cewa ya fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqwa da kai da waɗanda ainihin suka bi ka ya Muhammad ku tsayu akan hanya kar ku nemi karkacewa daga hanya Allah kamar yadda muka kawo hadisi sahihi ya cikin sunan Tirmidhi annabi ya ce sai da furfura ta fito mai saboda wannan umarni don tsayuwa akan hanya kamar yadda Allah yake so yana da wahala to abin da ake so da kai kenan ba neman karama ba in ka tsayo akan hanya shi kenan ita karamar za ta zo amma in ka nemi ita karamar ta zo to sai ka ga garin haka duk hanyar da zaka bi sai ka ce sai ka bi sakamakon haka sai ka kaucewa hanya Allah ya shiryar da mu jama'ar musulmi karatun littafin sarimul battar bangaren aqida ya kare yanzu duk abin da za a zo a karanta nan bangaren harka ce da ta shafi likitanci da al'amuran da za ka ji an ce cuta kaza sihiri kaza ga alamomin shi ga irin hanyar da za a bi a maganin shi ga yadda za a bi da makamantan haka shi yasa in karatun sarmul basar da ka ji yayi zafi an ce shehuwa ne matsafi ne an ce liman wane yana ainihin bokanci kaza da wane yake duba ne abin ya fi satar da kai ba za fa a ce ka yi haƙuri ba a'a kada Allah ya sa ka haƙura amma ka je ka bincika abin da aka faɗa gaskiya ne ka bi abin da aka faɗa in ba gaskiya bane ka san cewa wajibi ne ka zo kai mana nasiha baki ɗaya don mu tsayu akan gaskiya wannan ainihin shine abin da ake nema insha Allah ta'ala الشيخ العلامة وحيد عبد السلام غالي حفظه الله يتي الفصل السادس قطع تبقى daga cikin gabobin wannan littafi ibtal sihiri zai yi ta ne akan batar da sihiri yaya ainihin ake bata sihiri a cikin addinin musulunci idan yanzu matsafi ya je ya tsafi ko boka ya bokanci ko ɗan dabo ya daban shi ko mai sihiri ya yi sihirin shi yaya ake ɓata wannan sihirin tare da cewa ka sani da cewa wannan littafin yana maganar ɓatar da ainihin sihirori ne waɗanda suka fi shafar gangar jikin ɗan adam an yi wa ne ya haukace an yi wa ne ya kurince kafa wane ta shanye wane ya zama dodo ba a iya magana an raba wane da matar shi an turfasa wance ta so wane an sa jini na zuba wance an sa wane ya kasa saduwa da matar shi wance ta kasa aure nau'ukan sihirin da littafin yake magani ke. akwai sauran sihirori waɗanda suna da yawa waɗannan kuma irin sihiri sai in ka je kayan zurfi wurin malaman aƙida za su koya maka nau'ukan su da kuma yadda ake warware su amma dai a yanzu sai ce awwalan na farko sihirin tafrik zai magana dangane da ainihin sihirin tafrik sihirin tafrik menene sihirin tafrik shi ne asirin da za a yi a raba mutum da matar shi ko a raba ainihin ɗa da uba ko a raba mai gida da yaron gida ko a raba wane da garin da yake ko a raba wane da mukamin shi duk waɗannan baki ɗaya ka sani da izinin Allah suke faruwa yace a aradu sihirin tafrik a arad ne symptoms wato alamomi waɗanne irin alamomi ne za su bayyana ga mutum a gane cewa to yana fama da irin waɗannan sihiri zai kawo maka irin alamomin kamar yadda mutum ya zo wurin likita likita zai ce me kake ji ce na jin ciwon kai mara na ciwo kaza na kaza kaza na kaza to sai an gaya maka yadda ake iya gane wannan irin sihirin kaza ne sannan in aka gane kuma sai ne sai magani sai ce ilaji sihiri tafrid zai kawo maka bayanai dangane da yadda ainihin ake maganin irin wannan sihiri sannan sai kawo maka namaziju amaliya na sihirin tafre misalai a aikace na yadda malam ya bi ya warware ainihin sihiri irin wannan a aikace an taɓa kawo malam wahidu bali matsala ta an yi wa wance da wane sihiri ya ainihin bi hanyoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da izinin Allah ya karya wannan sihirin sannan sai ka maka aljinniyu shakawan wani aljani mai suna shakawan wanda shi wannan malami ya hira da shi a jikin wasu mara lafiya za dai ka je sakamakon wannan tattaunawa da abubuwan abin da yasa ai kadai malam in ya kawo maka alamomin sirri tafri ya kawo maka maganin da ake ai ya isar amma me yasa zai kawo maka misalai a aikace dan ka ga aikin a aikace yadda ake yi dan baka san yadda ake da sai ka je kana shirme dan an gaya maka kawai ga yadda kaza ga yadda kaza ga yadda kaza to karshen ta in baka ga abin a aikata ba sai ka kasa aikata dan haka sai ya hada ya kawo maka gaba daya theory da practical yace aljinniyu ya ba'u sihra fil wisada zai kawo maka tarihi ko labarin wani aljani wanda ya dauki asiri ya je ya saka a cikin matashin kai dan zaka iya samun kanka kai mai yin ruqya a cikin irin wannan halin a ɗauki asirin a je a binne a cikin ainihin kafet ko a matashin kai ko a sanya a ƙarƙashin dadduma ko a sanya a ƙarƙashin gado ko makamancin haka to za ka ji yadda wannan malami ya yi da wani aljani dan mas'ala aljani zai iya ce maka asirin yana cikin filo to ba kawai da ya ce asirin na cikin filo sai ka ce asirin na cikin filo ba zai nuna maka in aljani ya irin wannan da'awar ya ake da shi ba kawai cewa za a yi gaskiya ba sa'an nan malam zai kawo maka akhiru halati sihirin ala jahal mu'allif hali na ƙarshe wanda irin wannan malami ya yi magani ainihin ke ta kitabati hadhihi sutur halin ƙarshe da aka kawo malam irin wannan matsala ta siru tafrik wadda ya maganinta kafin ya rubuta wannan littafi matsalar da daga ita sai ya rubuta wannan littafi to malamin zai kawo maka ma'ana an kawo mishi wata matsala ya tattauna ya bincika ya gano sihirin tafrik ne ya yi magani an warke to bayan an warke da izinin Allah ne sai kuma ya rubuta wannan to sai gabari ya rubuta ainihin wato wannan matsala a cikin wannan littafi sa'annan sai ce saniyan nau'i na biyu sihirul mahabba sihirul mahabba yana yi maka abubuwan ne da sunan da malaman aƙida na zamani suke kiran waɗannan nau'ukan yanzu a wurin su ibnu taymiya ba waɗannan sunayen suke kiran irin waɗannan sihirorin ba amma a zamanin yanzu sai zan malaman aƙida sun tsaya sun ƙara tsara abin to shi yasa sai yake bi maka abin a zamanance in ba haka ba yanzu wannan sihirul mahabba a zamanin su ibnu taymiya ba sa cewa sihirul mahabba a zamanin manzo Allah ba a cewa sihirul mahabba zamanin sahabbai ba a cewa sihirul mahabba sai a ce attiwala to shi ne sai kira maka abin da yadda ake kiran shi a larabcin zamani a yanzu sihirul mahabba nau'in asirin da za a yi maka ki da ki ka so wanke ko a yi wa wance ba ta kinka ba ta son ka amma ta so ka ko ba ka son gari kaza a kai ka je ka zauna ko ba ka kaunar zama da wani ka zauna ma'ana sihirin da za a yi a tirsasa zuciyarka abin da ba ka so ka zo ka so shi to za ka ji bayani akan wannan sihirin a aradu sihirin mahabba alamomin da ake gane sihirin mahabba waɗannan alamomi ne za su bayyana ga mutum ka iya gane cewa wani yana fama da sihirin mahabba fa ya hadisu sihirin mahabba wai ma yaya ake ne bokaye suke ainihin kunna shi sihirin mahabba din wacce hanyar suke bi ba wai malam zai kawo maka irin hanyar dalla dalla da boka yake bi bane zai haskaka maka ne saboda kwance wannan sihirin to yana da alaka ka san yadda ake hada shi me yasa bai kawo maka yadda suke kunna sihirin tafrik ba saboda sihirin tafrik ba sai ka san ta yadda aka hada shi zaka iya kwance shi ba amma sihirin muhabba sai ka san ta yaya aka bi aka hada shi sannan zaka iya kwance shi saboda shi yana da side effect yana burkidewa ya ainihin zama sabanin yadda aka dosa da shi to shi yasa zaka ga gashi sai ka maka al'asarul ko ko ma'aksiya ko al'aksiya al'asarul aksiya li sihirul mahabba wato ayyuka na akasi da ainihin sihirul mahabba wato sihirul mahabba yakan iya zuwa an yi wa wance asiri don ta so wani to sai zo da akasin abin da ake nema sai ya zan ta shi ƙiyayyar da tafi wadda take mishi a da mun gane wannan mace za ta je ta ce mijinta ya ɗan kai da kai ala gafarta boka ka kaza kaza dan boka eh, miji ya dawo yana sona to shikenan boka sai ya je yayi mai yiwa bai gama kwarewa da usulul sihiri da yadda ake haɗawa idan yi wa mijin wannan asirin sai ya zama duk wata mace da ke duniyar nan kakaf to wannan ainihin mijin ya zanta sai ya so ta kaga abin ya zama rikici dan haka sai a je a kama shi yana son ya zina da uwar shi yana son ya zina da ainihin ɗan shi ko kanwar shi me yasa bokan da ya iya daidaita asirin ya tafi daidai ba madadin a yi asiri ya so wance sai kawai sai ya zarbaɗe sai asirin ya koma sai ya zama duk wata mata yana ƙaunarta ko kuma sai ya zama ya birkice sai ya zama duk wata mace yana ƙinta gaba ɗaya to shine yace al alaksiya al-aksiya li sihr mahabba ayyukan akasi na sihr mahabba yakan rikice asihir halal yace kuma za a koya wa mata wannan sihiri ne ya halatta akwai sihirin da ya halatta za a koya wa samari akwai sihirin da ya halatta in ka ga yar mutane kana so ba zuwa za ka yi boka ba a akwai irin sihirin da za a koya maka in ka ga eh, in kika ga mijinki ya kai da kai zai kaza zai kaza ba wurin boka za a koya miki sihirin da ya halatta to dan ana karatu ne kasar na dauka na yawa wanda ya ji wannan kasar din ba zai ji kasar na gaba ba sai ya ce to kaji su ma suna koyar da sihiri dama ana jiran kaɗan ne sai ya ce to kun ji ba ba girin girin ba mai a hankali ka zan kaza ai makiya kenan ko yan bid'a suna nan sun sa abubuwa to a'a abin da malam zai kawo zai koya mata yadda ake rayuwa ne har ya kawo misalin wata mata ta je ainihin ta shiga ta fita ta wa mijin asiri asiri ya ki kama mijin ashe miji mai bin sunna ne ya je yo amarya sai da ya je yo amarya amarya ta zo yau ta sa jakat gobe ta sa leshi jibi ta sa wagan bari gata ta sa kaza amarya kullum tana fesa ado nan da nan sai uwar gida ita ma sai ta ɗauki hannu ta fara ado ta fara gayu ta fara ɗairan gwada tana takama maza sai da haka to shi kenan ran nan tayo ado ta wuce gaban shi sai ya tsaki ya girgiza kai ta ce lafiya kake tsaki sai ya ce wallahi da a ce kine mini irin wannan adan ba abin da zai kai min kashe kuɗi na wajen yau amarya sai malam wahid bali sai ya ce to kin ji sihirin halak kenan ado da miya mai zaki maza wannan shine sihirin da ake musu kina ado ki gyara jikinki ki gyara wato mata ba su iya zuba hannun jali ba matsalar sai ta ce sai a eh, ban sa turare ba ka siyo min ne ban shafa mai ba kafiyo min ne ban sa shi ba kafiyo ba ki da wayar. ba maza wato kamfani ne sai ane ana zuba jali ai wannan turaren in bai siyo miki ba ke sai ki ɗibi kuɗin ki sai ki je ki siyo in kika fesa ya ji ƙanshi wallahi sai kin ci riba ya zo na ɗan shafa yana ɗan abubuwa yana ɗan abubuwa yana ɗan abubuwa shikenan duka sai ki ce to kuɗi dai kaji kaji kaji kaji kaji gaba an sai ka kaza wallahi kin zai lissafa baki amma kin zauna kina warin hammata kina ɗoyin baki gashin kina karni sai kin ce a sayo miki turare sai ce a sayo miki a me zaki sa kina wari a'a ki gyara jikinki shine ki zuba turaren da kuɗin ki da komai sai ya zo ya mayar miki da kuɗin tun da ya ga aikin abin da yake nema amma ba su da wannan dabarar ko kuma su buga tsiya su ci kwala dan kin ci kwala mutumin da uwar shi ma ta ci kwala shi ba za ta yi mai dole ba ba namijin da yake yi aure uwar shi ma ta ci kwala ta ce dole sai ya kaka ba, ni ga dama zai iya bijirewa balle ke matar shi da yanzu yanzu cikin sakon guda yana cewa ya sake ki duk duniya ba wanda ya isa ya mai da ki ashe cin kwalashi da bala'i da masifa ba shi ne ba haka kai da kaga yar mutane kana so ba wai zuwa za ka yi kace bari ka je kai mata asiri ba tunani za ka yi yan mata menene ake musu a ja hankalin su. kyauta ne ado ne dan turanci ne dan sa hannu a aljihu ne dan fitar da hankici ne gefen aljihu duk abin da ka tsaye shine sihirin halal ake magana ai ko <laughs> kwarai da gaske wallahi wata budurwa ba kuɗi take so ba In ka so take ta ga dan gayu to sai ka dan rinka sa tabarau kana dan yin gayu in ka zo hannunka a aljihu haka kana ai wallahi wasu abin wata kai abin da take so a duniya kenan to sai ka to shine asirul halal wannan mun yi bayani da dan ka a ce ai za su koyar da sihiri su ma dama me sihiri Shi ne karkatar daga abu daga yadda yake to kai kazani ne mummuna ne baka ado yanzu ka ganta kana so sai kai ado ai kai sihir kenan ka karkatar da ɗabi'a ka yadda take ne sai ke cewa ilaji sihirin mahabba to zai kawo maka yadda ainihin wato ake maganin sihirin mahabba in aka yi wanke asiri dan wane ya sota ko aka yi wane asiri dan ya so wance ko aka yi asiri dan wane ya so gari kaza yaya ne za a iya warware ainihin wannan ainihin sihirin to shine sai malam ya ce rajulin taquduhu zawjatuhu zai kawo maka labarin wani mutum da matar shi take jan shi yadda kasan direba ke jan mota da ta je ta mishi asiri babban ma'aikacin gwamnati darakta ko darakta janar ko minista ko pamphlet amma sai zan ya daina zuwa ofis ya daina fita yana nan zaune koyaushe a falo ta kai ta komo asirin yana ƙara shigar shi sai zama duk inda take yana binta a gindigin yadda ka san yayayen yaro in ta shiga kicin ya shiga in ta shiga ban ɗaki ya shiga in ta shiga za ta ɗau albasa ya shiga duk inda duk inda to yana biye da ita a gindi a gindi ne yake rajulun taquduhu zawjatuhu ga wani mutum da matar shi ke jan shi kamar da direba ke jan mota ya zai kawo maka labari akan wannan da yadda aka baka kare irin wannan asirin Allah ya kiyaye wannan sihiri kuma kamar da muka faɗi a can baya na daga cikin haɗarin shi wani lokacin in ya zo shiga sai ya kashe mutum wani lokacin ya zo shiga sai ya kashe mutum saboda sihiri ne wanda yake girsa in zai shiga ba ana yana shiga da ƙarfi don haka wani sai ya kashe shi Allah kiyaye salisan abu na uku daga cikin nau'ukan sihiri malam yake sihiri takhil akwai sihiri takhil shine wanda hausa yake kira rufa'ido sihiri takhil ayi rufa'ido to akwai sihirin da za a yi mutum a yi mishi rufa'ido mai yawa ɗalibi ne yana da ƙoƙari a aji sai ɗalibai su ga to ya za su da shi to bari kawai a zo duk irin laccar da malam yake yi sai shi ɗalibin ya zan yana ganin akasin abin da mala yake faɗi mala ya sa 5 times 5 25 sai a idon shi sai ga 5 times 5 35 a mishi sihir takhil sai rinka ganin abubuwan saɓanin yadda suke mun fahimci wannan da kai sai zan idan za a sihirce to irin wannan to yaya za a iya gane irin wannan sihir sai ce a arabu sihir takhil alamomin da ake bi a gane wannan ainihin irin sihiri sihir takhil ne mun gane wannan da kyau ko suna yi gashi nan ma'aikatan gwamnati wani ya rufe musu ido wani ya musu ya zama musu matsala sai a sihirce shi takarda kaza da ya kamata ya sa hannu a fitar da naira miliyan ɗaya sai ainihin ƙara zero sai zama miliyan goma shi nan sai zai ce an kama shi da zai sa miliyan ɗaya ya sa miliyan goma an kama shi ya saci miliyan tara sai shi na shari sai a kore shi ma'aikatar duk sanda ya zuba zero guda uku sai ga biyu ne sai ya ƙara ɗaya to kuma haka rubutu yake zero guda biyu ya kamata ka sa ya zama ɗari in ka ga ɗaya ne ba ya zama goma a wurinka ba to kana ƙara ɗaya sai a wurinka yanzu ya zama ɗari to su kuma wurin waɗanda suke lafiyar su laushe su ga ya zama shi ne sai malam ya ce idqalu sihir at a at yadda za a bi a ɓata irin wannan sihirin hakan yi wa mutane to wannan na daga cikin shi irin wanda suke tare kwana suna yi a ga mutum yana juyawa akan keke tare da cewa akwai kwarewa akan wannan za a ga turawa sun kware suna gudu akan keke suna juyawa a kai wannan babu sihiri a ciki amma akwai waɗanda za a ga suna yi da kafa ɗaya ɗin kuma ba kwarewa ba ce kawai sihiri ne a tsafi to ya za a bata irin wannan ko ka je ka samu gashi nan sun tare kasuwar ƙauye suna cutar mutanen ƙauye ana kaza ana sa wata igiya tana zama maciji ana to irin wannan ya za bi duka karyata waɗannan abubuwan sai ce namuzajun amaliyun li ibtali sihri takhyil malam zai kawo maka misalai a aikace misali a aikace namuzaj misali guda daya namazij misalai to namuzajun amali misalai a aikace li ibtali sihri takhyil na irin yadda malam ya bi a aikace ya bata wannan sihiri da izinin Allah rabi'an na hudu sihirul junun akwai abin da suke kira sihirul junun asirin da za a yi mutum ya haukace a ƙarƙashin wannan farfadiya take farfadiya tana ƙarƙashin sirrul junun yaya za a gane cewa wane an yi mai asiri hauka yake fama da shi wane asirin da aka yi mishi farfadiya ta same shi duk a ƙarƙashin wannan ne zai kawo maka a arabu sihirul junun alamomin da ke nuna sihiri na hauka sannan ilaji sihirul junun yadda ake bi ake maganin haukan mahaukaci namuzajin amali da kuma ainihin wato a misali a aikace mai ilaji sihirin jinin don maganin ainihin wato sihiri na hauka ma'ana an yi wani asiri don ya haukace ya haukace yana duka yana zagi yana ashariya da makamantan haka da sai a ce wannan ya samu sihiri kenan na hauka ko kuma farfadiya ga mutum ya faɗi yana kokarin ya afka rijiya ko ya ja kanshi ya buga wa kanshi wuka ko ya ja kanshi ya saka a wuta to ya za a yi a gane wannan farfadiya iri kaza ce ya za a gane wannan hauka iri kaza ne shi shine malam duk zai kawo maka abin da yasa jama'a dukkan likita dole in ya kware a halkar likita likitan bature ne ko likitan musulunci ko na iri ne dole ne sai ya gane a arab symptoms alamomin cuta domin waɗannan alamomin in aka gane ba su tabbata ba to sai a sake bincikawa aka ga sun fi kama da wata alamar daga cikin alamomin nan sai a riskar da cewa wannan sihirin da wanke take fama da shi ba sihirin tafrik ba ne aka yi mata amma an yi mata sihirin ta a atulu zawajin zai iya yiwa budurwa ce wani saurayi na neman ta yana cikin neman ta sai wani ya danno kai wannan sabo da ya danno kai sai ga bai samu shiga ba sai ya ce bari ya je ya asiri to da ya je ya asiri shi dai kawai ya ce boka a yi asiri ne ya shi boka da ya tashi ya yi asiri ne don ya raba ta da wancan tsohon saurayi don shi wannan sabo ya samu shiga to kai aka kawo maka ita ba kawai daga kawo maka ita sai ka hau kare sihiri ba ya kamata ka bincika ka gane wannan irin sihiri ne to daga tambayoyi da za ka yi mata daga nan za ka gane shin wannan sihiri an yi ne don a raba ta da wancan tsohon saurayi sai ka ce sihirin tafrik kenan sai a nuna maka ga alamomin da zaka gani za ta faɗa maka ido biyu tana fama da kaza tana fama da kaza a mafarki tana ganin kaza tana ganin kaza a'a ko kuwa sai ta zo ta faɗa maka kaza da kaza da kaza sai ka gane hakikani wannan ba an yi ne sihirin tafrik ba ba an yi a raba ta da wancan bane an yi mata sihirin ta aqilu zawad ne gaba ɗaya aure ma ba zai yi gare ta ba dan haka kowaye ya zo za ta iya karban shi kwana biyu sai ta watsar da shi to kaga sai ka iya gane waɗannan alamomi sai ka kuskure ne kai daga an zo kai sai su ce malam gata nan asiri aka yi mata kace to shi nan zuwa yi miki karatu da kai da su duk kun zama mashemanta ma'ana yanzu haka su zuwa suka yi wurin boka boka ya ce asiri aka yi mata ma'ana yanzu kai an kawo maka riwaya daga boka ka karba ke a'a kai za ka tsaya kai aikin gane wani irin sihiri ne wannan aiki kuma karara ne jama'a aikin rukuya ba iri ɗaya ne da na bokaye ba a ce to ku je ku bada kwana biyu za a yi bincike ya jama'ar musulmi a tsaya gaskiya da gaskiya duk da mun san mutanen mu 'yan Najeriya ba sa yarda da gaskiya in aka zo in baka ce to ku tafi nan da kwana bakwai ku dawo a dawo kwana bakwai ka ce ina aiki da saura aikin naku da wahala wallahi in kai haka ka shiga uku ka zama macuci a harka ce karara ke ne yake damunki sai ta ce tana fama da ciwon kai bayan ne mata ciwo sai ka ce daidai wanda lokaci sai ta ce da zaran asuba ta kusa sai in ji bayan na fara ciwo rana na fitowa sai in ji ya daina la'asar na yi sai baya fara ciwo magariba na yi sai in ji ya daina da na kwanta bacci sai in ga zaki yana bina dab da zan gudu in tsira daga gare shi sai in ji na farka ina haki sai ka ce to wannan sihiri iri kaza kaza kaza kaza kaza ne don haka za mu ainihin karanta miki alkur'ani Allah ya warkar da ke in ta ce to malam za a cire min aljanu sai ka ce a ai ba aikin kira aljanu muke ba muna addu'a ne in ka zo kana karatun qur'ani ta samu sauki shi kenan bukata ta biya ta tashi ta baka wuri ba dole ne sai an yi magana da aljanu ba ba a fatan ai magana da aljanu kamar yanzu yan tawayen da ake fada da su a Sierra Leone da Liberia da sauransu so ake da an je za a yaki da su a samu sun ji tsoro sun gudu ko ba ake a haɗu da su a to haka ne wannan aljanun in son ka samu ne da ya ji an ce a tashi a yau alwala ya ce ta wannan fa malamin sunna ne wannan ba zai yi a kara da shi ba sai ya gudu ka zo kai karatu sai ta ji ta warke sarai sai kai mata addu'a shikenan bukata ta biya a'a to amma kai wai saboda rashin sani sai ka ce sai ka yi magana da aljani ai in ba yi magana da aljani ba to ai ba a gane menene ba ma'ana shirme kenan wannan aljani ya zo ne in ya ji tsoro ya gudu shikenan ai ya ta yara ko ya ji tsoro a bashi ruwan maɗaci. ai shikenan kai bukata ta biya to saboda haka sai malam yake cewa zai kawo maka ainihin duk misalan irin wannan sai ya ce khamisan nau'i na biyar sihirul khumul sihirul khumul wannan sihirul khumul asalin khamala khamala ba kamala ba khamala natsuwa natsuwa abin da yasa suka kirayi wannan sihirin khumul saboda duk wanda yake fama da shi zaka gan shi mahaukaci ne amma mahaukaci ne ya mafi masu hankali natsuwa sai ka gani sai zauna a wuri ya shuru ba ruwan shi da kowa da zaran jama'a sun zo wurin da yake sai matsaya ba su wuri baya son hayaniya to sai suka kira wannan sihirin kuma sai ya zauna ya yi rana na dukan shi sai ya zauna ya yi ruwa na dukan shi shi tsatsa ne jam amma mahaukaci ne to sai suka ce sihirin khumul sihirin da za ka ga alamar mutum ya samu wata irin natsuwa amma natsuwar marasa hankali a arabuhu zai kawo maka alamomin da za a ba a gane cewa wane yana fama da sihirin khumul ilajihu zai kuma kawo maka ilaji ɗin shi domin wannan sihirin a ƙashin gaskiya na daga cikin sihiri mai wahalar magani jama'a yana daga cikin sihiri mai wahalar magani za a buga a buga a buga saboda na farko dama shi bai fama da ciwon kai bai fama da kaza bai fama sai nadiran wanda ba a rasawa amma gashi nan da ka gan shi sai shekara goma da wanka ba da yanki ba zai iya cin komai kan shi butsatsa amma kuma duk abin da mahaukata ke yi na duka ko zagi ba ruwan shi da kowa sai wani lokacin ne da ba a rasa aka ga yana ta kalkala dariya ka ga yana ta zage zage ka ga yana ta doke doke ba mutane yake duka ba sai ga yana ta dukan bango ko yana ta zage zage ko a shariya ko yana ta dariya ko yana ta hira da wasu kuma ba a ganin kowa to wannan na daga abubuwan da a ƙashin gaskiya saboda Allah sai an yi hakuri akan daga kai ne maganin hasu wadanda za su zo maka da matsalan mara lafiya din Allah shi yarda mu sadisan na da yace sihirul hawatif sihirul hawatif in aka ce hatafa ya kira shi alhawatif ma'ana kira daga nan aka samu alhatif telefon saboda telefon kira ake yi to abin da yasa suka kira wannan sihirin hawatif saboda in aka yi mutum irin wannan sihirin zai ji ana kiran shi a ido biyu da bacci yana bacci sai ji ana ta kwada mai kira idan shi sai ji ana ta kwada mai kira kuma bai ga waɗanda ke kiran shi ba kuma kiran da muryoyi daban-daban kuma ta kowace kusurwa sai suka sa mai sihirul hawati shine sai ga irin wanda aka yi wannan sihirin yana tafiya ya ga nan ya nan ya yi nan ya yi nan to shine sai suka ce sihirul hawati asirin da zaka ga kamar mutum na waje waje kamar kiran shi ake yi a arabu sihirul hawati alamomin irin wannan sihiri na hawati irin wannan in ka gane ce sai ka ci gaba da faɗi a haka kawai in kaka ta tambaye ka na ji kun ce sihirul hawati me kuke nufi sai kai mata bayani kawai ilaji sihirul hawati yaya ake maganin irin wannan ainihin sihirin sihirin hawatif to zai kawo maka yadda ake tasi'an nau'i na tara na daga wannan ainihin sihirin sai ce sihirin marab sabi'an na bakwai sihirin marab sihirin marab karka ce sihirin rashin lafiya an ba haka ba duk sauran sihiri ma yana rashin lafiya ne amma haka suka sa mai suna to kiraye shi haka kawai shi wannan sihirin shine sihirin shanyewar kafa ko hannu ko kaga ga mutum yana ji amma baya ainihin iya mai da magana yana ainihin iya mai da magana baya ji ko kuma ya zama bai ji bai iya mayarwa ko kuma kaga haka siddan wani lokacin sai daina ji wani lokacin sai rinka ji wani lokaci zai iya magana wani lokaci ba zai iya magana ba to sai suka sa wannan sihirin marar ga jarirai ƙanana yana samun su sai ga an haifi jariri idanuwan shi ba su tsayawa wuri guda wannan ido ya kalli dama kwayar ido ta kalli dama wannan ta kalli hagu ko a haife shi kaga ya kusa shekara ɗaya shekara biyu amma ainihin wuyan shi ya ki tsayawa wuri ɗaya wuyan na lage-lage ko kaga an haife shi shekarar shi uku ya kasa tafiya ko ya kasa zama to wannan shi ake kira sihirul marab to ya ake a gane cewa wannan irin sihiri kaza ne sai ce a arabu sihirul marab alamomin sihirul marab ya ake gane wannan irin sihiri ne ilaji sihirul marab yaya ake maganin irin wannan sihiri Na namazijo na ilaji sihirin marab ga wasu misalai ga aikin da malam ya na maganin irin wannan ainihin nau'i na sihiri to kaji wannan kenan malam alƙalmin shi bai bushe ba sai ce samina na takwas sihirin nazif sihirin nazif wannan sunan da ake gaya mai kenan a zamani annabi ya kira shi da alistihaba jinin istihara jinin ya zarce wa mace fiye da ainihin kwanakin da ta saba yi na haila matarka tana kwana uku sai jini ya zo tsinke mata ba zai tsaya ba sai bayan wata ɗaya akwai mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ummu habiba sai da ta shekara bakwai wannan jinin na zuwan mata to irin wannan nau'in ta gane duk waɗannan cututtukan nau'i biyu ne akwai na nau'in sihiri da aljani bangare guda suke akwai kuma na nau'in ɗabi'a dan haka ake so ka gane yadda ake gane alamar in ta zo ta ce malam yau wata uku jini bai tsaya min ba sai ka bincike ta ya kike jin jikinki me kike gani a mafarki duk ta gaggaya maka to daga nan zaka iya gane tana fama da sihirin nazif ne koko tana fama da massin nazif ne shin sihiri ne aka yi mata don jini ya tsinke mata haka ko ko wani shaidanin aljani ne kawai ya shiga ya zunguri wata ainihin jijiya ta ci gaba da zubar da jini to wannan bangaren su guda a'a ko kuwa duk babu waɗannan alamomi amma ga jini na zuba sai ka ce to to gudu general asibiti ko asibiti kaza ko likita kaza ya ba ta magani to haka duk waɗancan sauran cututtukan shi yasa za ka ga wasu sun ce a to yaya ake maganin mahaukata a asibitin secretary da sauransu asibitin mahaukata sai a ce in eh, ai hauka iri biyu ne akwai hauka na kwakwalwa ta motsu ko wata jijiya ta murɗe wannan shine likitoci psychologist suke maganin shi a kaduna da sauran asibitoci irin wannan akwai na psychiatrics akwai kuma ainihin asibiti akwai kuma hauka wanda yake faruwa ta hanyar aljani aljani ne zai shiga haka siddan sai haukatar da mutum ko kuma haka siddan sai wani ya wani asiri a haukatar da wani to wannan nau'in su guda to ashe in mun gane waɗannan sai mu ce to in aka bincika aka gane alamomin haukan nan ba su tabbata ba yadda muka karanta a nan to wannan ba mahaukacin ainihin wato aljani ba ne ba mahaukacin asiri ba ne amma mahaukaci ne ta hanyar kwakwalwar ta taɓo ko kuma wata jijiya ta murɗe to sai a kai shi wurin likitocin mahaukata to haka wannan ta zo maka jini ya tsinke mata an rasa yadda za a yi likita ya magani ya magani ya magani sai kai ka tsaya sai kai diagnosis sai ka bincike ta yaya kaza kaza kaza kaza sai ka fitar da amsar cutar nan iri kaza ce sai ka dubi matakin da za ka bata shin aljani ne ya ja haka ka sani harkar yadda ake bi a magani in aljani ne da bambanci da yadda ake bi a yi magani in asiri ne kuma tare da cewa in asirin ne ma aljani ne za a iya samu ya shiga jikinta in ma aljanin ne ya saka kansa aljani za a iya samu amma akwai bambanci tsakanin aljani ya shiga da kanshi da kuma an saka shi in ya shiga da kanshi sai a kira shi almasu in saka shi aka sai a kira shi asihiru to ta hanyar tambaya za ka iya gane to wannan masu take fama da shi ga yadda za a yi mata to masu din nan tun yaushe ne aljannin nan ya shige ta sai ka iya ganewa me yasa ya shige ta waɗanne abubuwa yake mata mun fahimci wannan da kyau akwai wadda mijinta ya yi tafiya shi kenan sai duk sai jini sai ya ɗauke miji na isowa garin tun ita ba ta da labari sai an ta ga jini ya fara zuwan mata to da ta ga jini ya fara zuwan mata ita ta san to yanzu miji ya iso garin kenan to akwai aljanin da yake mata haka to me yasa yake haka akwai yadda zai rinka zuwa ne da daddare na saduwa da ita shi suke kira namijin dare to shin saka shi akan shi mijin daren ko ku shi ya saka kanshi in sai mun iya fahimtar waɗannan abubuwan tukuna in ba mu bi mun koyi waɗannan abubuwan ba shi ne za mu zo muna cewa waɗannan abubuwan tsafi ne amma yanzu wane ne ka ji ya fi wahidu bali kuma faɗa da matsafa to sai ka bi abin a hankali ka je an koya maka amma littafi ba a wasalce shi ba ka kasa ta da baki sai ko ka kasa fahimtar me nazif da ka je ka karanta cikin kamus nazafa yanzifu sai ka ga ya baka literal meaning ya baka ma'ana ta sai ka ga bai baka ma'anar da ake nufi a nan ba to ai likitocin musulunci suna da kamus su sai karatu ya karatu za mu zo muku da shi za ku gani sai su ce in muka ce kaza to kaza muke nufi muka ce kaza kaza muke nufi to in baka san haka ba kai yanzu ka je ka duba kalmar nazafa yanzifu annazifu sai ka ga ta baka ma'ana ta harshen larabci sai ka ce to sihirin nazif to wani iri kenan wannan sai ka ce kai wannan bokanci ne sai ka zo sai ka sawo mata ta koko akan ka jama'a ranar juma'a wallahi ku yi hankali ga wani kasaitaccen boka wannan shine jahir ma'ani na yan ruqiya kai ka je kana zagin bawon Allah baka san me yake nufi ba yasa ba dole bane kai wa azifa abin da yake dole shine ka bauta wa Allah ko sun nada ka sun ce tashi kai wa azifa in ka san baka cancanta ba sai ka ce baka cancanta ba Allah ya shirye da mu to jama'a kun ji wannan sai yake kaifa hadisu sihirun nazif yaya sihirin nazif din yake afkuwa yaya ake a kulla shi ba zai kawo maka dalla dalla bane amma zai kawo maka sirrin yadda abin yake faruwa dan in ba haka ba sai ka kasa bambanci yanzu wancan da mata annabi ke fama da shi to ba sihiri bane ba masu bane abu ne na ɗabi'a abu ne na ɗabi'a amma ga wata da ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya manzon Allah jini ya tsinke mini baya tsayawa ko misalan zarrati sai annabi ya nuna mata wannan shedanin aljanu ne yake zungurin wata mahaifa kaga irin wannan da bambanci da irin wancan da mata annabi take fama da shi sai da aka tsaya aka lissafa mata guda goma sha ɗaya ko guda goma sha bakwai a zamanin annabi suke fama da irin wannan larura tsakanin wanda yake na ainihin aljanin ne da wanda yake kuma na ainihin ɗabi'a ne mun fahimci wannan da ke ko to duk za a zo sai ka ji bayanai akan su insha Allah sai ce ilaji sihirin nazifi yadda ake maganin irin wannan sihiri da zaka ga jini yana zubar wa mace ɗaliban mata suna fama da irin wannan abin da ya sa mata suka fi wannan matsala aljanu jama'a domin wasu yan bid'a suna cewa to wai mata ne kadai aljanu ke shiga a'a amma mata sun fi sakaci da addini ba mu muka faɗi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin mai makasashen addini kamar mace ba me na kasa addinin ta in ta fara haila duk gaba ɗaya ba ta sallah ba ta azumi addini yana kasa ko bai na kasa ba ko da aka ce ba za ta rama ba ba za ta rama ainihin sallah ba za ta rama azumi kana jin in ta rama azumin nan zai kai ladan azumin kamar cikin ramadan ba zai kai ba kana jin sallolin nan da ba ba kana jin za a rubuta mata ladan su ne ba za a rubuta mata ba addinin ta yana kasa ko bai na kasa ba to wannan shi yake ja na biyu annabi yace suna da raunin hankali waɗannan su ne abubuwa biyu da duk aljani yake so su ne abubuwa biyu da duk asiri yake samun nasara a kai raunin hankali da ainihin raunin addini to mata suna da shi don haka aljanu suka fi shigar su don haka asiri ya fi kama su maza suna da taurin kai aljan wani lokacin yakan kyale ka dan taurin kanka in ya ganka kai ma shedani ne sai rabu da kai mun fahimci wannan da kyau ko eh in ya ganka kai ma shedani ne sai rabu da kai me yasa saboda ainihin yana don suna asali tsoro tsoron mu suke yan adam haka qur'ani ya ba mu labari tsoron mu suke sai da suka dawo muke tsoron su shikenan sai suka samu nasara akan mu amma ba haka ba dan adam muskili ne ai to wannan matsalar abinda ake so ka gane kashi casa'in mata aljanu na nasara a kansu wata tana da aljanin amma ba zai tasiri kanta ba sai ta tsufa sai ka daga an ce mahaifiyar wani ta tsufa kaza ya faru wance ta tsufa kaza ya faru wani ya tsufa kaza saboda a lokacin ƙuruciya al'amarin bai samu nasara ba amma yana nan ta da ita tana tsufa ta yi launi kenan sai abin ya tayar mata to shi sa waɗannan matsaloli ne fa waɗanda suke buƙatar a tsaya a samu hibra madida ƙwarewa sosai akan ba haka ba sai a je ita yi ta Allah ya kiyaye jama'a to shine sai malam yace namaziju li ilaji sihrin nazif ga misalai da malamin yayi na magani ainihin na sihrin nazif malam an kawo mishi irin waɗannan larurai ya maganin su da izinin Allah ya yi nasara har boka eh, har likitoci sai da suka je suna ganin wahidu bali sai a kai musu yaro kafa shi ta shanye sun yi sun yi sun yi sun yi abu ya gagara sai a je wurin wahid bali sai addu'a kwana kaɗan sai yaro sai ya miƙe sai uban yaro sai je wurin likita da ke daɗe ka ga yaron nan ya warke ce ya aka ce wurin wani malami ya kai shi sai je suna kallon wahid wali wai yaya kai ne sai ce na karanta alqur'ani ne na samu man habbatu sauda na ainihin ya addu'o'i a ciki na bayar aka rinka shafa mai shikenan sai warke da izinin Allah shikenan kawai tasi'an na tara sihiru ta'tulu zawaj sihirin kin yin aure ta'atul appala yu'appilu wa bi'run mu'appala bararriyar rijiya appala wanda aka bari ma'ana ai mata sihirin da za ta kiyin aure ko ai mai sihirin da zai kiyin aure sai ka ga wani saurayi ya je yana son mata yarinya ya yi juyin duniya ta ki sai ce to bari ya je asirce ta gaba ɗaya shine sai ka ga ta zauna shekara talatin talatin da biyar duk wanda ya zo mata za a daidaita tsaf tana kwanciya bacci gari ya waye sai ka ji ta ce ita fa ba ta san shi to ba kamata ya ku kama ta da duka shegiya tsinanniya ba kya san aure a a ba shegiya bace ba tsinanniya bace zama za ku ku taimake ta matsala ce take fama da ita sai ku ga mutum shekara shi arba'in ana zaune lafiya da an yi maganar aure sai ku ga ya murtike fuska shi ya son aure kamata ya ku bincike shi wani aljana ce ta kan aure shi in ta ga kyakkyawan saurayi ta rasa yaya za ta yi mishi shi kenan sai ta shige shi da daddare yana kwanciya sai ta zo mishi a baturiya kyakkyawar baturiya lafiyayya ko balarabiya su zauna su yi hira su ci abinci duk a bacci fa sannan sai su tafi su yi wanka su yi min sannan su je su kwanta ya sadu da ita sai tashi sai gan shi dama dama da mani sai ji bukatar shi ta biya sai ji duk wata ya mace ta mutum baya sha'awarta sai ku yi juyin duniya ya aure sai ce a'a shi sai ya kara digiri to ya kara ya yi digiri na biyu sai ya dingire ya dingire yace sai ya samu aiki ya samu aiki yace shi sai inda ya 2000 da ya 2000 ta zo to duk sai ku rasa aljanna yake da ita mata sai da yana da mace kyakkyawa wadda da ya kwanta bacci take zuwar mishi yadda babu wata ya mata da za ku iya aura mai wadda ta kai kyan wannan tana mai duk abin da yake so to sai ku bi shi a hankali kai akwai wani al'amarin ya kai al'amari sai ka gaya mishi cewa duk sanda yake son ya sadu da ita ya juya kan shi kawai ya kalli dama ko ya kalli hagu yana juyawa ya kalli dama ko ya kalli hagu kawai sai ji gyangyaɗi ya kama shi kenan sai ta zo mai sai ta ci gaba da saduwa da shi shi kenan sai bukata shi ta biya to ko mata mutum yake da ita ba haka zai ba duk sanda yake da bukata shi kenan ta biya mai bukata to ga shi wannan in yana da bukata sai ta biya mai ga yadda zai yi da ya yi sai ta halarto sai ji bacci ya kwashe shi sai ji ya sadu da ita sai tashi sai je wanka to ba bukatar shi ta biya ba to haka ita ma ya mace sai ku ga wani aljani ya aure ta wani aljani na auren ta shikenan ai juyin duniyar nan sai ta yi tana ta yawo gansansan gansansan gansansan ko kuna jin haushinta ta ki aure wani ya zo ta ki mai kuɗin ya zo ta ki ustazi ya zo ta ki alaramma ya zo ta ki dan boko ya zo dan gayo kowa an ki ke an rasa wani iri kike so sai ta ce ita ba ta son ta aure sai ta gama islamiya ta gama islamiya ta ki aure ta gama haya islamin ta ki aure ta gama malama ta ki aure me yasa larura ce take fama da ita sai a tsaya a taimake ta an ce ana taimakon mutum ne ya yaƙi shaiɗanin shi ba ka taimaki shaiɗanin da ke tare da mutum akan yaƙi dan uwanka ba in ka ga mutum da ɗabi'a saɓanin mutane kamata ya ka tsaya ka bincike shi wai me yake damun wani ba kuma bayani a je a samu wata gwagwanta ke ta mata ashar wannan ba hanyoyi ne na ɗabi'a ba sai sa kuka ga ake cewa likitoci su rinka koyon ilmin nafsi su rinka koyon psychology me yasa saboda ka iya yadda za ka gudanar da mutane kai ne yin rukuya din nan yanzu in ka zo zaka je da wahid bali yake yi sai a kawo mahaukaci ɗaure a jikin karfe ana zuwa ya furza wa wahid bali yawo ya gaura mishi mari ya kai mishi kafa ya mishi canis ya mishi kwambe a ah, kai ma ka ce bari karama shikenan duk sai a daure ku a kaduna da ku <laughs> ko kuwa a a sai kai ka natsu in aka zo da mara lafiya ai wannan kai hayyinan ai wannan kai matsala kuma mai sauki ce amma to hajiya wannan yarinya ta ki ai matsalan nan ta ta wai Allah da ya kiyaye kin ga wata yarinya wallahi sai da muka shekara biyar aljinin ya ki magana ma ta ce to wannan ya za a ce to za a yi matso mu gani to ka ta ko yaushe ibn al-qayyim ya ce sai ka saka wa mutum karfin zuciya tare da shi da yaƙini da tsoron Allah kai ma ka zan kana da haka akan cewa za a tafi Allah a gaba ne ana roƙon shi kuma Allah ya alƙawarin in an roƙe shi zai bayar kuma littafin shi za a karanta kuma addu'a za a yi sai mutum ya ji af aini alhamdulillah a to amma daga zuwa ka bubbuge gwiwar mutum to yaya kike ji ta ce tana fama da ciwon kai a ce yaya kina ganin wani zaki a mafarki ta ce zakoki ma a ce wai to in aka yi rukan nan in kika sake ga ganin zaki zaki mutu to ka ka firgita ta saboda haka a'a zaka iya tattashin mutane ne ya zaka lallashe su Allah shirye da mu a arabu sihiri ta atulu zawaj yace alamomin sihirin ainihin barin aure sai ya kawo ilaju sihiri ta atulu zawaj yaya ake maganin irin wannan ainihin wato sihiri yaya ake irin maganin wannan sihiri namurajun ilaji sihiri ta atulu zawaj malam zai kawo maka misali na maganin irin wannan sihiri na barin aure sai malam daga karshe sai ya ce maka ma'alumatun hammatun anis sihiri ga wasu ilmomi masu muhimmanci game da sihiri yana son ya kawo maka wasu abubuwa ne da ke da rikici duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya akwai lokacin da ta iya faruwa a zo da matsalar gashi sihirin ne karara amma sai zo da wasu alamomin gaba ɗaya shi ne malam zai tuna maka wannan asirin don ta iya ruwa a zo sihirin aka yi wa ko sihirin aka yi wance amma da za an zo ana bincike sai duk abin da ka sani an ce kaza an ce kaza na alamomin sai ka ga babu su karshe sai ka ce ba sihiri ba ne to malam zai gaya maka in an samu irin wannan yaya ake yi to waɗannan ainihin su ne maganganun da ainihin malam ya yi shimfiɗa dangane da ainihin wannan matsalar insha Allah ta'ala za mu ɗan saurara a nan in Allah ya so kafin mu shiga alfaslu sadis wanda zai karantar da mu matsalar kai tsaye ba don kuma ba sai don za mu amsa wata tambaya wadda an yi mana ita tana da matukar muhimmanci insha Allah tambayar nan ko an yi ta ne akan hukuncin ƙararrawa cewa to gashi an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da cewa duk tawagar da take akwai ainihin wato ƙararrawa tare da su to mala'iku ba za su abokance su ba wato hadisi ne zai sahihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin yana cikin sahihu muslim yana cikin sunan abi dauda da mustadrakul hakim da sauran littattafai dai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ƙararrawa muryar shaiɗan ce abinda annabi ya ce kenan aljarasu mizmaru shaiɗan ƙararrawa muryar shaiɗan ce ko gogen shaiɗan ko diskon shaiɗan a cikin wani hadisi sai annabi ya ce mala'iku ba sa abokantaka da matafiyar da ya zan akwai ƙararrawa cikinsu abinda wannan hadisi yake nufi wallahu alam kun san galibi za ku ga matafiya suna tafiya da jaki da doki da alfadari to sai ga an ɗaura wa jaki ko doki ko alfadari ƙararrawa a wuya ana tafiya tana galan galan galan galan haka to sai annabi ya ce to duk irin wannan ainihin ayarin to mala'iku ba su ainihin abokantakar su wannan hadisi al-Imam Muslim ya ruwaito shi to wannan ainihin hadisai sai suka sa aka yi tambaya yanzu ina hukuncin kararrawa ta keken hawa wadda za ka kada ta ke ko ta galan galan haka ina hukuncin wannan sannan ina hukuncin wasu kararrawoyi daban-daban to a ƙashin gaskiya saboda Allah na so da mu karance bahasin da muka ɗauko wannan littafi amma saboda bahasin yana da yawa ƙwarai da gaske sai dai zan taƙaita mana ma'anar maganar da shi malamin ya faɗi ne ga shi littafin jilbabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna ta'lif muhammad nasiruddin al-albani tabatun jadidatun munaqqaha wa mazida wannan littafi yana magana dangane da tufafin mace musulma ne in za ta fita zuwa makaranta zuwa asibiti zuwa kasuwa ko ina dai in za ta fita daga ciki ya kawo cewa na daga cikin sharuɗa na duk tufafin mace kai ya kama da ainihin tufafin kafirai yace to wannan har maza ma na da tarayya akan haka sai yace to an hana mu da ainihin koyi da kafirai ko ta ina na daga ciki sai ya ce wata rana sahabbai da suka dawo madina sai aka kira taron gaggawa aka ce to ga jama'a sun yawa yanzu ya za a rinka haɗa su wajen sallah wani ce yana ganin a rinka busa ƙaho kamar yadda ainihin 'yan tauri suke yi irin yadda yahudawa suke yanzu za su yi sallah kenan duk wanda ya je ainihin wannan sarewa kaho sai ya taho manzo Allah ya kyamace ya ce ai wannan koyo da Yahudawa ne wasu suka ce a rinka buga naqus naqus ita ce babbar kararrawa wadda za a samu karfe na kwangirin jirgi a samu karamin karfe ana bugawa irin ta churches annabi ce wannan koyo da nasara ne kiristoci wasu suka ce mu abin da muke gani lokacin sallah ya a hura wuta duk wanda ya hangi hayaki ya hangi bakin wuta sai ya taho sallah annabi ce a'a wannan gaskiya saboda Allah koyi ne da majusawa su ne suke ainihin bautar wuta to ya za a yi kenan sai Allah ya ce kowa ya je kwanta Allah ya kawo mana mafita zuwa nan da safiya kuma ya tawakkal Allah fa huwa hasbu da gari ya sai wani sahabi mai suna Abdullahi dan Zaidi dan Abdurrabbih ya taho ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki game da ainihin yadda ake kiran sallah da iqama shikenan ya faɗi yadda ya mafarkin yana cikin faɗe sai ga sayyidina ya yace shi ma ya irin wannan mafarkin annabi yace to kai kai mafarki kan kaiwa ne Abdullahi amma Bilal ya fi ka daɗin murya ka koya Bilal aka koya Bilal Bilal ya rinka kiran sallah to shine sai malam Muhammad Nasiru Din Al-Albani sai ce a wannan zamani akwai kararrawoyi iri daban-daban waɗanda suka faru yace na daga cikin su akwai ainihin kararrawa ta karamin agogo wadda take bugawa in lokaci yayi kyar ta buga haka ya ce to wannan babu laifi ya ce da ƙararrawa telefon wannan babu laifi da kararrawa irin wadda ake sa a kofar gida ya ce duk waɗannan babu laifi da dai ya ce duk wata karamar kararrawa wadda sautin ta bai yi ɗaya da sautin kararrawa irin wadda ainihin take bugawa irin ta coci ba wadda za ka ji galan galan galan ya ce to wadda ke irin wannan ita ce aka hana don haka sai ce a ƙarƙashin wannan agogo mai gwaiwa ya shigo ciki domin agogo mai goyo yana bugawa ne muryar shi ta yi daidai da irin waccan naƙus amma dan agogo da zai kyar ike to wannan ainihin da sauki yace amma duk da haka a guji kawo irin in a masallaci ne ko da mai kyarɗin ko mai disko ɗin ɗin ɗin haka yace sai a guje su a takaice bahasin da ya kawo kenan sai ka je ka samu wannan littafi daga shafi na ɗari ɗaya da sittin da takwas zuwa shafi na ɗari ɗaya da ainihin wato saba'in har zuwa ainihin wato shafi na ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya insha Allah ta'ala wannan dai shine takaitaccen bayani jama'a na haka waɗannan ƙananan ƙararrawa duk babu laifi a kai an yi sassauci domin ba su ne irin ƙararrawar da aka hana ba annabi ya hana na su ne Allah ya shiryar da mu da kuma aljaras wadda take da babban ƙara fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah